yawa bebi ga ni na zo gofar gidan naku ina gofar gidan ba shi ne da mashin a gofar gidan ba da ko za ki gana ƙarar su ya baby baby baby baby kina bala'i baby na <laughs> bibi na ya kike to. wallahi ina nan lafiya kake ya garin to. wallahi gari ya shi na alhamdulillah wallahi na to kawai sai kin san an kama wata gidan baki mm. daga lagos Tuna na dan ta wallahi nan na koyiya na ga babu kwalta ne to mun kuma talakawa ya za a no no no no no to karki da mu karki da mu kina jigo eh. ki sa a dauko a duk kira mu da unguwa in na samu lokaci za mu dan da shi ya kamata shi buɗa mu kwalta haka ne kuma ta yi mota ta sa mota ma na ajiye ta sai a kafan ta samu da ta tako sun ba na so ina dan jijjiga saboda jikina ban saba wahala ba ne gaskiya ne baby baby ya kake to ya kike Lai lafiya kalam. Baby baby. Na'am. Kai baby kina hutawa ba. Allah. Allah kina jin daɗi. Kamar yadda muke ji ba. Baby babu wani AC ne na ji zafi ne kawai ke buga ba AC a cikin gidan. Ai ko fanka ma ba mana. No baby yana ke ce ba fanka a gidan. Ina ba mu da fanka. ba fanka a wannan gidan ba to baby kwanta da hankali ki ina ganin ma ina ganin ya kamata a canja muku gidan nan ma gaba daya kai baby ai ko da na yi farin ciki to za a rushe shi baby karki damu baby baby na'am habibi na dan waya take ma mm. wacce kike bukata ne sorry baby duk wanda aka kawo ma ai ina so hello no <laughs> ku bar jirgin ya tashi Eh, ina tare da baby ina eh, bi na bi na dare kawai ina eh, bi dare no ko ta jiki sun dauka <laughs> me a ciki to ai baby na ta fi min tafiyar muhimmanci no no no no ba komai dama sabbin kaya ne kawai in kun je ku ba wa almajiri a ce na sai wani kawai baby akai ki aibi ko ne zan yi asara kisa sai har na yi biza zan tafi dan Allah zan tafi Dubai to amma kuma sai na ga ka san kuwa kasar da ban taba zuwa ba tunda ne alƙawarin zan zo gurin ki sai na ce sai na zo na cika alƙawarin kuma ina zuwa sai ake ce min to baby da Allah wannan alfarma nake so kai ma to me ya faru baby da Allah zan baka list din yan ƙauyen mu dangi na saboda ba su da Haba baby forget about talk me wannan kaba baby. Allah ko ke ce mutanen garin ku gaba daya baby. Eh, baby yanzu kina ji eh. daɗin ku yana ina yana da kyau a haɗa da daɗin ku saboda ga daɗin ku daɗin ku ya gani saboda ina son ba shi wa'azi yan jari eh. amma fa laita sai na samu lokaci zan miki magana sai yi magana mm-hmm. baby baby baby baby habibi na me ya kamata ni bari in sa a kawo muku a jawo muku ruwa da To, na wuta? Iye? uwanka kayan da na ce a wanke su mai su zai zo ya karba da wuri-wuri shine ka je ka sako su? bai kawo Gidana ne fa. Baba na shi fa wannan ba nan yake zauna ba. A ina yake? yake Ko dan ubanki hular nan ta shirin mai guga ce. kina ji ko tube mata kayan tube kayan ina zuwa kana wallahi anan zaka ba da kayan watan da ka ba dubu biyu ya ban na ba a ran kaya amma kuma kai ka rasa inda zaka zo ashe gidana ma zaka zo ko rufa ma asiri ka tuci daman kai makaryaci ne a'a ni zaka ci amana kaga zo mu je mu magana da kai ina za mu je dan Allah dan zo ka ji zo ba ba an cewa yake fa za wai ai mana kwalta za a za a ga mana ruwa a ce zan kai motion na ce zan kai ni na ce zan je muku ruwa baba har ina bashi a'a dakata na san halin wannan in ya zo magana ɗaya biyu uku sai ka ji ya fara soke soke a su bai dai wannan ba ko ba abin da muka yi kai shiru mana kai za ka faɗa ko ita za wallahi baba ba abin da muka yi wallahi Allah wallahi baba ba abin da muka yi motion ce zan kai kowa motion ce zan kai ba shi motion din ba shi a haka ba shi ban motion nagode a'a sai har tukunna tuɓe kayan saboda kaga kaya ne na amana eh. Allah kaka ƙara min magana ba ruwana da kuma min magana baby kinga baby zo cikin gidan zaka a'a ah, eh. kun ka goge lambar ta a gabana sa goge goge lambar ta wannan yi eh, fanko ce ke ma ka kowai goge lambar ke ki goge lambar sa nace ke ki tana cikin gida waya baby kai baby